Amen. suna dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci mai da sai wanda ke juya al'amura kamar yadda ya dama bisa tsarin da ya ga dama wanda ya yi halicci mutane da kuma yi bata don su kuta shi da kuka ya aiko manzanni suka kira mutane zuwa ga kai ta da bauta ya cika manzanci da almata ga tsayayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya koyar da al'umma su dukkan ayyukan alkhairi nau'o'i na ibada da ya al'umma ba sai da ya koya musu kafin ya koma da Allah ya ita dukkan sakon Allah subhanahu wa ta'ala kira da annabi gare shi a bisa halayensa da sahabbansa duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar karshe a yau hutuban tana tunatar da mu ne a ta'assi da rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fi kulli shay koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin dukkan abubuwa abin da kuma ne zama cikin hudu ba a cikin wannan lokaci shine mafiya yi yawa a wa'azozi da muhadarori da yawancin hudubobi da abubuwa da yawa da al'umma musulmai ke haduwa domin ko fadakarwa ko turaren fadakarwa ko ilmantarwa in dai ba masu zuwa ɗaukan karatu da littattafai ba a gaban malamai to yawanci za ka ji abubuwa na sama-sama yawanci ake magana a kansu yawanci ko ya kaga an shirya muhazara ko hutuba ko wani abu a mafi yawan rayuwar rayuwarmu kan magana tsarki da alwala wadda wannan wani abu ne wadda kai mulahaza aka ga cewa wani sa'i ka lura ko in kai sallah a masallaci ba ina nufin zama mai kula ko muraƙaba ga mutane ba amma ka lura da sallah tsakanin matasa ɗalibai yan jami'a ko kuma a a kasuwa yan kasuwa ko kuma a anguwanni ko a ma'aikatu guraren da ake sallah haka da mutane da yawa in sallah ta kuɓuce musu sauran abin da ya saura suke cikatawa sai ka kusan ganin cewa zakure sun yi yawa a ciki wani da zai muku sallah za ka musamman irin jami'a da liman abokin jami'i baya karewa sau da yawa in ana lectures wani da zai muku limanci ya sallar bayyana ce da kai baka yanke sallar kamashi ba wani zaka ga idan ana yana muku sallah babu nitsuwa ko misala zarrati abin da aka ambato a matsayin farilla a sallah a tumanina kan tun a kawai muke karantawa to amma in an zo aiki sai ga gaba in babu shi in mutu yana muku limanta misali kafin ku ce Allahu akbar ya daga kafin ku sun fi ya daga kafin ku daga ya sun ya kafin ji wurwurwur Kama ana so ne dole kama abun ya zama mutane dole sai an yi wuri a yi yadda ya sauwaka wannan sai ya sa suka tuba sai ka cewa wannan maganar tsarki ba ka shiga ka yaya mutane suke yi amma tun da Allah ma da kanta ko ta fi komai girma a cikin ibada in ana yin ta sai ka ga wani irin sallah tsakanin musulmai wannan ba mutanen ƙauye ba mu da muke zaune a cikin gari mu da muke zaune a cikin jami'oyi mu da muke zaune a cikin birni mu da muke sauraron karatuttuka a kowace yaushe mana tabbatar maka hallolin da yawa daga cikinmu yana bukatan gyara karatun qur'ani giwa daga cikin mun suna karatun qur'ani a sallah wani sai kai kaman inda kai da mai karwa to sai ka sha wahala amma da ke Allah ya mu sai ka karewa ba to wannan yasa ya zama wajibi a cikin hudu ba mu sake dai tunatar da kanmu da kanmu gaskiya ba wai ana nufin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci in za a yi hudu ba mun tafi ko aikin haji ko wani abu can ko wasu bayanai wanda suke na addini amma kai kan muna nan a rushe yawanci gaskiya sarki da yadda ake alwala da yawa mutane in ka ajiye su ka kawo buta ka ce imin alwala yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala har yadda sahabbai suka ce sun ga manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Usman bin Affan wanda Qur'ani ya rawaito akwai hadisin Ali bin Abi Talib akwai hadisin Abdullah bin Umar akwai hadisin Abu Hurairah akwai hadisin wanda suke ko yadda alwala cewa haka suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala jiwa da cikin musulmai kai a gurin alwala ka ga mamaki kawai cikin kowa ya yi yanda yake yi alwalan wancan daban da wancan sai ta alwalan mu biyu mu biyu za su zama daban in dai manzon Allah muke koyi ai alwalan sa iri ɗaya ce sallallahu alaihi wasallam to eh, gaskiya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin a cikin wasu abubuwa na sama sama da kullun yawanci su ake magana ba an zo an hada muhazara kada da wani maudu'i babba amma ƙasa a rushe mun kai matsayin da duba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Usman radiyallahu anhu a jima da rabuwa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam daga Usman annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar radiyallahu anhu Abubakar shekara nawa yana khalifanci shekara biyu ta daga Abubakar radiyallahu anhu sai Umar radiyallahu anhu daga Umar radiyallahu anhu ba sai Usman radiyallahu anhu amma cikin Usman radiyallahu anhu ya ku kawo mun ruwa in yi muku alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wannan ya nuna yanzu yanzu ba a jima da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba amma har ya lura jama'a suna da bukatan sanin alwalar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ina ga shekaru dubu da ɗari hudu da wani abu da muke nan kaga mumin babi aula muke da bukata shi yasa idan kuka duba kowa a cikin mun nan kuma da gidanka tukuna ƴaƴanka matasa iyalanka kowa zai yi alwala a gani ga mamaki dole ne ka koya musu wannan amma sau da yawa za ka ga ana musu wa'azi ana musu nasihu amma sai nasihu da wa'azi ya kan kare ne a iya wasu abubuwa wata na harkar rayuwa ta mu'amala ko wasu abubuwa amma a kira su ta yi bayan daya a ce ka yi alwala mu gani wani tashi ka yi sallah mu gani to wani za ka ga abun mamaki shi kansa ne gidan yana bukatar shi ma malaminsa a waje ya ce masa tashi ka yi sallah to gaskiya wani sa'i muna barin abubuwa a ƙasa wanda kwace-kwace ba su yi ba muna tsallakawa sama in kasa yana rushe kaje sama abun ba yi da wani amfani ko tasiri su sai san kaɗai mu. ko ta ina da harkar duniya da harkar lahira in kai in baka ankara ba sai ga mu gaba ɗaya mun dai a can sama sama sama kan mu sama yake kallo ba su fai muke duba asalin asali gaban mu ba ya kamata mu duba gaban mu cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su rage komai ba yanzu wannan maganar alwala da kowa yake gani a waje maganar tsarki kowa shi kansa tsakanin sa ubangijin su sai sai ta shi kare yake shiga amma ku duba hatta wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na janaba da matar fuskar rawaito koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba cikin wani abu babba ne ba cikin dukkan rayuwa ne musamman abun da ya shafi ibada da wankan janaba ibada ne wanda bai wankan janaba yanda ya kamata ba kullun yana sallah shi bashi da sallah to me yasa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kwaya ɗaya bace kawai ta rawaito sa? kuma wankan sa da bisa tsarin bambancin bambancen wanka din musamman wajen ƙarshen wanka akwai nau'i kala-kala Annabi sallallahu alaihi wasallam da Maimuna radiyallahu anha ummul mu'minina rawaito wankansa a Aisha radiyallahu anha ta bayyana yadda yake wanka Hafsa radiyallahu anha ta bayyana yadda yake wanka sai su koyo sa malamai suna cewa wannan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tara masa mata da yawa saboda shi aikinsa gaba ɗaya abin koyi idan matan su kaɗan ne su iya suna shagalce ya yi wani abu su gani ba amma duk lokacin da yake cikin gida mata tara in wacce ba ta gani ba wacce tana gani in wacce ta yi bacci wacce tana fage in wacce tana ciki wacce tana waje so in ya fita daga daki da yake a cikin gida wacce tana gani a cikin daki yake wacce ɗakin tana ganin mishi don me don su gaya wa al'umma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in kana daki ko kana cikin gida ko kana waje ka san irin wannan aiki kawai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da takaita kawai cikin wasu abubuwa ko wasu abubuwa ba kan komai ne cikin dukkan komai ina dole sai mun koma duk girman mutum da sabonsa da ibada bai kai matsayin abubakar radiyallahu anhu ba ba abubakar radiyallahu anhu ya zo ya gurfana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah allimni du'a'an ad'u bihi fi sujudi koya mun mana addu'ar da ake yi a cikin sujudi ta irin addu'a ake yanzu kaga sai a dauka dukanmu ai mun wuce wannan fajen amma ya zo yana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan za ga wannan ya je yana cewa yaya kuka ga abu darda radiyallahu anhu cikin da yazo zo mutane mutanen sham sun gayyace shi babban masallacin shi ne zamanto nema hukunci a kasar sham a wancan lokaci sai suka ce suna so ya yi musu sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku taru in yi muku sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bai nuna ba sa karatu ba a suna karatu suna daukan karatu sannan kuma su fata bi aini daga sahabbai sai su khairun nati qarni thumma alladhina yalunahu su ne wa'ina mutane khairun nati qarni generation da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu shine inda ya rayu a cikin su sune sahabbai sun mallabi ya nuna tabi'ai kuma sai ga tabi'ai ne suna cewa yana iya tara su ya ce ku zo in yi muku sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a yau ya kamata kan samu malami a su ko kai ka tashi ka je gudun malami a unguwarku eh, akar makallahu koya mun sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akar makallahu koya mun alwalar manzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya koya ma kai kuma sai ka diba sai gidanka sai ka je dukkanin ka dauyin su yake kanka ku zo ku zo in koya muku alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tashi ku saurara in koya muku sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine addinin musulunci ta asiri rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun san cewa dukkan alkhairi ya kare cikin jin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga kowa daga cikin su da tsarinsa da sa da takalminsa da abubuwan da kullum takalminsu kaɗe ne mana wata ya shafi su san da suwan yabo ba ya ba sau ciki ba cewa kuma sau ciki ya fi ne kawai su sun lura wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lura ya ta su shi ba karfa wani ya tashi daga yau ya ce an ce mana yawa don ta akwai bambanci fahimta a gurin mutane sau cikin halal ne a sashi ka duk wanda ke sha'awa amma dai malamai ke tabbatar da cewa shi yasa Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu shi ne ya wata sau ciki ba yace bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sani ba wata shida ko manzo Allah ya sa bai gani ba ko ya amara shi bai gani ba kuma yana da cikin masu kudda kud da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai rashin bishiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke wulgawa ya an sun koya ya wuce har bayan an sare rashin bishiya in Abdullahi bin Umar ya zo wucewa ta gurin sai ya sun koya ya wuce saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yin Allah mu yi kokari da irin waɗannan abubuwa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 موعدك اتقوا الله عزكم الله وأذكركم بعد نفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم أيضا بعد نفسي بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أمور الحياة وخاصة الأمور العبادة نتقي الله في ذلك ولنتعلم ولنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم أستغفر اللهم صل اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أنزل آية في كتاب الله تعلم عباده كيفية الوضوء فذكر الله سبحانه وتعالى كيف يتوضأ المسلم كيف نتوضا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الآية بأفعاله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من منهجه في تفسير القرآن أحيانا يفسر القرآن بأفعاله ففسر هذه الآية بأفعاله فتعلم الصحابة رضوان الله عليهم كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا التابعين وسجار الصحابة كيف يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهارة أيها المسلمون كيف كان يتطهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غسل الجنابة لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل إلا ومعه زوجات يتعلمون أو يتعلمن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الغسل حتى يتعلم ذلك أمة الإسلام وحتى تتعلم ذلك أمة الإسلام وحتى يتعلم ذلك جميع المسلمين ولنعلم أننا بحاجة ماسة أن نتعلم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة الأمور العبادة التي تخص العبادة يحتاج الإنسان ويحتاج المسلم أن يتعلم كيفية وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الطهارة كيفية الصلاة وما إلى ذلك من أمور العبادة لماذا؟ لأن العبادة لا يتقب لا تقبل إلا إذا كانت على منهج رسول الله وعلى تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وإلا الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا قمبي وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة ومن علينا وعلى أبنائنا وبناتنا بكتابك العزيز والتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم